بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد درس أكيدا من جيك شافينا 66 ويوزا متاشي أفركم شافينا 67 tare da sabon rukuni wato rukuni na biyu daga cikin rukunan imani wato imani da mala'ika al'imanu bil mala'ika an ga wajen shafi na 67 shafi na 67 malam yace al-muradu bil mala'ika abinda ake nufi da mala'iku yace al-mala'ikatu khalqun min khalqillah mala'iku halitta ne daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala min alamil ghaibi suna daga cikin duniya ta gaibi idan ka ce duniyar kaza akwai duniyar mutane akwai duniyar aljanu akwai duniyar a ainihin wato zahiri akwai batini ga sunan to su mala'iku suna cikin wato duniyar gaili mana daga cikin wanda ba a ganin su wa hum ibadun mukramun su din bayin Allah ne masu daraja la ya'kuluna ba sa cin abinci wala yashrabuna ba sa sha walahum qudratun ala tamassuli bi suwarin suna da iko su canza halittar su zuwa yanayi mabambanta khalaqahumullahu min nurin Allah ya halicce su daga haske wa hum munqaduna li amrihi ta'ala su din masu jayuwa ne ga umarnin Allah madaukakin sarki kun ji mala'iku sabanin yan adam ko dan adam an halice shi an halice shi daga haske eh a ba daga haske bane dan adam da jayuwa ne zuwa ga umarnin Allah a kangararre ne ko ba ka bane dan adam na canzawa yanda yake so ba dai bane halittun mala'ika na zuwa a siffar mala'ika yana iya zuwa siffar ɗan adam an fahimta shi sa a wurare da yawa Allah ya siffanta su da casu ibadun ne mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun ko ba ka bane la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wannan siffofi ne masu daraja na mala'ikun Allah malam ya ce wa dalilul imani bihim dalilin imani da mala'ikun Allah qauluhu ta'ala ne faɗar Allah madaukakin sarki Allah yake cewa Amanar Rasulu rasulu bima zila ilaihi min rabbih wal mu'minun ma'ana manzanni ko manzo ya yi imani da abin da aka saukar gare shi ga wurin ubangijinsa da ma mummunai ma'ana mummunai su masu yi imani kullun dukkaninsu ana manzan nan da kuma muminu na ɗin kullun amana billah duk sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi sun yi imani da littattafan Allah wa rusulihi sun yi imani da manzanni la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarrabewa bambanta tsakanin annabawan Allah wa qalu sami'na wa adana ummane suka ce mun ji mun yi biyayya ka rabbana wa ilaykal masir gafaraka muke nema ya Allah kuma gare ka makoma take qala rasulullahi sallallahu alaihi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa khalaqallahu almala'ikata min nur Allah ya halicci mala'iku daga haske wa khalaqal janna min marijin min ya halicci aljanu kuma daga wani wato yula na wuta an gane ko daga wuta wa khalaqa adama mimma wusifa lakum aka halicci annabi adam ma'ana ku kenan yan adam inda an faɗi ku ana nufin ku mimma wusifa lakum daga abin da aka siffanta muku ne aka siffanta mana halicce mu min salsalin min hama'in masnun haka aka halicce mu ƙasa yimbu shine salsal idan aka kona ƙasa wanda aka yi tukunya da ita ko ne sunanta randa ɗin wanda aka soya ta za ku tana fitar da sauti shi ne ake ce mai salfa za ku tana fitar da sauti karkarkar to haka aka annaba adam har ma an ce lokacin da aka halicce shi yana tsaye ba a busa masa rai ba shaidan na kewaya shi yana kallon wannan halittar da aka yi yana jin haushi yana kewaya shi duk sanda zai wuce sai ya kalli annabi adam a tsaye amma da ya lura sai ga annabi adam yana da ciki an masa ciki sai ce shi wannan ma ba abin da zai yi da ni na fi karfin shi kawai tun da dai aka yi masa ciki kira ga ɗan adam a rayuwarsa gaba dai ciki yake bauta ma sai gane bai da ƙarfi ba zai zama mai ƙarfi ba wannan halitta inda da ya ga ciki da za a rika ba shi abinci kisa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma mala abnu adama wi'a sharrin min badani jarin bai taba cika wata jaka ba ta sharri jaka ce a cika ta amma ta sharri ne wallahi saboda ciki sai ce abinci ham abin sha ham kowane iri ham kin hambada shi yasa annabi ya ce bi hafi ibnitin ibn adam luqaymatin yaqum bihi sulbahu ya ishi kan adam ya tara koma sa da ƴan lomomi kaɗan. ya yi loma ɗaya biyu uku haka kin koshi wa in kana la mahala in ya zama dole sai kin ci da yawa eh wai ya zama da yawa sai kin ci irin loma goma din nan a fahimta zaman luqaimat dole su zama kasa da goma amma in la mahala ne to daga goma abin da ya sama ko akwai wanda kake cin abinci to shi da a rana da ta fita da rawa sai ta ci to sai annabi ya ce fasul fa menene fasulusun li ta'ami wa sulusun sharabi wa sulusun na fasi. ki kasa ciki kashi uku numfashi abinci abin sha kuma kun sauna abu daga cikin manya-manyan tarafi da ake yi a rayuwa daga masu bincike suka faɗa suka ce babu abin da ya kai ruwa da za ki gwada a ce yana dariya na san ba za a iya bugo a ce a kai a ɗan yi ko da fasi biyu ne ya zama ba a cin komai sai dai a tashar ruwa wannan abincin da muke ci shine duk yawancin cutar da suke damu bai da za mu kyala abincin ya zama ruwa kawai muke sha turara mu warke amma ina sai mun ci sai mun sha ba komai wani tamba ma zallar ruwa kawai na Allah ya shirye da mu a takaice an halicce mu daga ƙasa an halicci aljanu daga wuta an halicci mala'iku daga haske imanu bil مالا malam ويجب wa yajibu al يا زما jumlatan ya zama wajibi yi imani da mala'iku a dunkule liman lam na'lam cikin mala'iku an gane ko mala'iku ne kika san sunansu kisan goma Ismail a'a wane ne ce azra'ilu azra'ilu ba kika ce na kun yi kokari dunkule duk suna duk wani mala'ika na Allah a imani da shi a dunkule rarrabe wanda aka san su kuma wal imanu bi tafsilan man arafna ismuhu mu yi imani a rarrabe da wanda muka san sunayensa aw wazifatuhu ko kuma mun san aikin shi malam yace wal imanu bihim imani da waɗannan mala'iku yantazimu fi ma'ani yana wato fitowa a cikin ma'anoni da wato yana cikin ma'anar imani da mala'iku abu na farko shine a tasdiku bi ne. ki gasgata cewa lalle akwai su ki yadda akwai mala'iku in kika yadda akwai mala'iku kin yadda lalle kin imani da su na biyu zalihim manazilihim ajiye su a matsayin su wa isbatu annahum ibadullahi kuma ki tabbatar cewa su bayin Allah ne wa khalquhu kuma halittu ne na Allah kal insi kamar aljanu da mutane wa annahum ma'muruna kuma suma ɗin abin abun ba su umarni ne ana ba su umarni mukallafuna su ma ana ɗaura musu nauyi an gane ko la yaqdiruna illa alama ma qadarahum Allah alaihi basu da ikon yin komai sai abinda Allah ya basu su ikon yi na uku al'imanu bi wadha'ifihim wa sifati ki imani da ayyukansu da siffofinsu misalin wazifa aikinsu kamar misali israfil saukar da ruwan sama ko wa ake saukar da ruwan sama ha mika'il ko israfil fa kawo wahayi fa wuta fa Ah, aljanna ba alirwan ba fa Ribwan. to wannan kun ga waza'id ne to sifa kuma fa aya ɗaya kawai ta bada amsa aha malama aha wala ban ji a ah, ba ita ba aha karatu ayar ta kasa kawo farkon ayar alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'il malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yace me yazidu fil khalqi ma wasu yana karuwa sama da fifike hudu malaika guri da guda shida wani kuma nashi ƙasa da haka an fahimta ai azra'ilu isra'iliyat ne A hadisi bane daga annabi yace sunan shi azra'ilu A wani hadisi ingantacce da yace sunan mala'ikan mutuwa azra'ilu malakul maut kawai mala'ikan mutuwa shine sunansa qur'ani ya faɗa kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kun fahimta dan shi sunan azra'ilu ma wata da an kira shi tsoro take ji to kuma ba wai sunan shi bane hadisi ne isra'ili sannan na hudu shine hubbuhum wata taqdiruhum ku rika san mala'ikun kuma ku rika girmama su kuna jin suna da daraja na biyar shine al'unsu bihim sab ku rika jin daɗi da kasantuwar su ko yanzu muna jin daɗi akwai mala'iku a cikin masallacin nan suna tare da mu haka ne eh alamu la'abdu, al'abdu anna hunaka man yusharifuhu fil ibada yadda bawa zai ji cewa akwai wanda yake musharaka da shi wajen bautan Allah wa annallaha qad yanzilu an-nasra ala aydihim Allah yana saukar da taimako ta hannun mala'iku haka ne Ina faruwa ya faru da wani kwanan nan ba dai ba Ina ce kwanan nan ba dade ba a yan kwanakin nan dan ta'adda ne ya tsara wani zai kashe shi ya ce masa ya ba shi dama ya nafila ya ce ka gama nafilar kan kashi ka ya ba shi dama a cikin wannan nafilan ya roƙi Allah wanda yake da yana jira wannan ya gama sallah ya kashe shi Allah ya tura wannan ta'addan kawai fulle ma wannan kai shi na tsaye kenan so Allah subhanahu ta'ala. yana da runduna iri-iri wala ya alamu jinu da rabbika illahu wadannan kun ga an zo da sunayensu kamar an zo da sifofinsu da irin abin da ke shiga cikin imani da su sai ce asma'ul mala'ikatu wa sifati sunayen mala'iku da sifofinsu wa hada fil kitabi wa sunnati ba'd al asma'il mala'ikatu minhum wato ya zo cikin alqur'ani da sunna sunayen wasu a cikin mala'iku wasu ba duka ba ya cikin ba wanda zai ce adadin su kaza ne kuma ya ce wa mai alamu junu da rabbika illa amma wasu an faɗa sunayensu da siffofinsu na farko shi da jibril sai mika'il sai israfil sai malik sai munkarun wa nakir wannan munkarun wa nakir ba ya mala'iku biyu ba ne ɗaya ne munkarun wa nakir mala'ika ɗaya ne mala'ikun siffar shi ne munkar ne kuma nakir ne ana fahimta ja a zikiru sifati eh, amma dai na ga ba fata azra'il ba ko ko an manta ne to kun gaban da shi kenan shi ne ba shi ne ba shi ke cewa kiri eh munkarun wa nakir jaa dhikru sifatin lil malaikati fil kitabi was sunnah mala yace siffofin mala'iku ya zo cikin alqur'ani da sunna na farko shine anna lahumul ajniha suna da fukafukai kama qala ta'ala ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' Allah shine wanda ya sanya mala'iku su zamanto ƴan aikensa ma abota fukafukai guda biyu ko uku uku ko hudu sai ce yazidu fil khalqi ma yasha yana ƙara ma wani mala'ikan halittarsa yadda yaso wani a mai shiga wani a mai takwas wani a masa goma kasa har illa masha Allah na biyu daratuhum alat tamthil dama da iko da suke da shi na rikida, an gane ko bi suratul bashar canza su rikida zuwa surar ɗan adam ta'ala ta'ala Allah mai girma dauka yake cewa atamassala laha basharan sawiya nana wa nana maryam malaika canza mata ya rikita ya zama ɗan adam cikakke na uku annahum yusufuna bil araj bil uruj an siffanta cewa suna hawa sama قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه ملائكو da kuma ruhi suna hawa zuwa gare shi zuwa ga Allah su wane ne mala'iku su wane ne ruhi ko waye ruhi a cikin ayar baya cikin mala'iku kuma aka ce ruhi malamai suka ce saboda darajar shi aka ware shi cewa ta arujul mala'ikatu ya shiga cikinsu warruhu kuma aka ware shi don kimarsa da darajar shi nauru shi shine allahun Yusuf na zul ana siffanta su cewa kuma suna sakkowa qala ta'ala tanazzalu al mala'ikatu warruhu ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli Malam ya ce wa gaida zalika mimma dallat alaihin nususu nusus ash da ma wasu daga cikin dalilai da nassoshin shari'a suka nuni a kai min sifatihim na siffofin waɗannan mala'iku ka kaunihim a ƙuriya kamar kasantuwarsu masu ƙarfi suna da ne ƙarfi mutanen annabi lutu mutanen sodom and gomera su ne sodom wa amura fiffike da aka ɗaga su har su da aka kai su sama ta ɗaya sai da mala'ikun sama ta tsaye suka ji kukan karnukansu sannan aka kifo su aka bi su da jifa na duwatsun wuta an fahimta wanda wannan shi ne hukuncin da ake wanda yake luwaɗi ko wacce take yin maɗigo a shari'ar musulunci da aka kama mai luwaɗi ko ɗan maɗigo ko ‘yar maɗigo to abinda ake musu hukunci kira. a hau gini mai tsawo a jeho su daga sama da wanda ya yi da wanda ake mawa ana a biyo su da duwatsu su mutu yadda aka yi wa mutanen annabi Allah ya tsare su suna da ƙarfi wa annahum yatakallamuna cewa mala'iku suna magana wa ya'maluna kuma suna aiki wa ya suna ji wa yubsiruna suna gani wa annahum yuhibbuna ma yuhibbuhu Allah suna san abin da Allah ke so wa duna ma yubghiduhu Allah suna fushi da abin da Allah ke fushi da shi misali inna Allah ta'ala ne, yuhibbul jamal Allah yana da kyau kuma yana son ado ki da zama mai tsafta mala'iku ma suna son tsafta in kina barin jikinki da kazanta mala'iku ba sa son ki saboda ke kazama ce Allah na son ki zaman kin zama cikin tsafta to haka su ma mala'iku suna so an fahimta yawa shi yasa hadisi yazo annabi yace innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam su duk abin da adam ma ke cutuwa da shi su ma suna cutuwa da shi dan adam bai san wari ko dan adam bai san zafi bai san kaza bai san kaza duk abin da zai aka cutu kai a matsayin ka na dan adam to su ma mala'iku suna cutuwa shi yasa ba a so mutum ya zama kullum cikin kazanta ki zama cikin tsafta bakin ki a wanke kina asuwaki ba ki barin warin gumi ko hammata ba ki kaza duk wani abu na tsafta kina karatun qur'ani ya tabbata a hadisi mala'ika na zo sa bakin shi a bakin ki har duk ayar da zaki karanta ma ta shiga cikin bakin cikin cikin sai ke shiga da zaki kaddara yanzu ya sa bakin sa ya ji bakin ki da wari da sauransu an fahimta ai malama maganar gaskiya ce yau ko mijinki ne zai sumbance ki ji bakin ki yana wari akwai matsala balantana ko mala'ikan Allah misali kenan ke ma kanki za ki fi samun natsuwa an gane ko addinin musulunci addinin tsafta ne to kun ga Allah yana so mala'iku ma suna so malai ce wa annahum yastahuna min ba'd almu'minina wato waɗannan mala'iku suna kunyan wasu mummunai wa annahum yahduruna majalisar dhikr kuma suna halartar majalisin zikiri kamar da nake suna wannan majalisin an fahimta wa annahum yusalluna alal mu'minin suna mummuni addu'a shine salatin da suke wa mummuni alladhina yusalluna ala nabi musamman wadanda suke wa annabi salati wa yusalluna ala as saff al-awwal sala suna wa ƴan sawun farko sallah salati a masallaci wanda suke zuwa samu sawun farko wa ala man jalasa fi musallahu ba'da al-fajr haka wanda ya zauna a wurin da ya salla yana ta zikiri bayan sallar asuba hata ta zuwa shams har rana ta fito wa ala al-mustasahhirin da waɗanda suke yin sahur ake zo ke zo da burgewa ne wai ki ce za ki azumi kin yi ɗore a yi sahur an fahimta mala'iku na masu sahur salati wa ma'ana salatihim ma'anar salatin mala'iku shine qauluhum suna ce Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu suna ce Allah ka gafarta mata Allah ka mata rahama asnafil mala'ikatu wa wazaihu nau'ukan mala'iku da kuma ayyukansu malaikai al mala'ikatu asnafun mala'iku iri-iri ne wa kullu sinfin lahu wazifatun mu'ayyana kowane nau'i yana da irin aikinsa na daban na musamman kamin zalika na daga ciki malakul wahayi mala'ikan mutuwa wanda aka wusulta shi da mutuwa da zaran kin ga an mutu to a ofis ɗinsa ne eh afwan malakul wahayi nake so in ce afwan wato mala'ikan wahayi da sanda ake aiko wahayi shi za a aiko daga ofis ɗinsa shi ne jagoran mala'ika jibril haka ne kuma shi ma da 'yan takarunsa masu raka shi haka Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man nazala min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasala anna akwai malakul jibal wato mala'ikan duwatsu duk wani dutse a karkashin sa yake shi ke kula da wannan ofis ɗin sannan akwai malakul muwakkal bil janini fi batni ummihi malaikan da ke kula da jariri a cikin mahaifiyarsa jariri yana cikin mahaifiyarsa shi ke kula da wannan yana kallon jujjuyawansa duk bayan kwana arba'in ya mai da shi kaza ya mai da shi kaza a zo sanda za a aika masa da mala'ikan da zai gaya masa wa'annan arba'a kalimat din bi kitabi rizqihi wa ajalihi ko wa shaqiyun aw sa'idun ko da kuma menene ah wa amalihi a fada masa duka sannan akwai kuma dal malakun nafsi bisur mala'ikan da ke busa rai shi kuma wanda yake busa asur afwan nafsi sur wanda yake busa qahu asur shine qahu an gane ko an tambaye annabi wasallam akan shi yace aka ce masa kaifa yace azim babba ne da girma qahon mala'ika ya makala shi a baki kawai yana jiran shi za a bashi daman ya busa amma shi ne wai wani saboda shi a dole rai shi ya bace ce wallahi na rantsi in in kafan nan a hannu na yake sai na busa kawai alƙiyama ta tashi wani bai san abin alƙiyama ba bai san ya abin yake sannan akwai malakul kabar wato mala'ikan kabari wanda ke kula da bangaren kabari eh malaka alkabar ko na biyu kenan a ai dukkansu ai dama duka mala'ika ce muku duka su biyan siffofinsu ne ba wai ana nufin wannan sunan shi munkar bane wannan sunan shi nakir abinda zai faɗa shine duka munkarun wa nakir munkarun wa nakir wanda wannan yake munkarun wa nakir haka wannan ma munkarun wa nakir ne dukkansu an fahimta eh za a kama su na cikin kabari ba kamar da Allah ya ce za a aiko miki da masu wa inna alaikum hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun to su ma haka amma duka siffan su ne ba wai kowane ɗaya sunan wannan daban wannan sunan shi da ba duka suke da wannan al almuwakkaluna bi hibdil abdi da wanda aka wakilta su wajen tsarabawa tsare ki yanzu kina tafiya mala'iku suke rike da ki suke tsare ki su baki kariya in gani su ma kin gara kibun atit din nan duk siffa ce ta dukkan su kawai da raƙibu da atidu bane an fahimta guda biyun suka kowa raƙibun atid raƙibun atid an fahimta shi kansa tafiyar da kike yanzu inda mala'ika bai rike ki ake faduwa ki da kike gani suna tafiya a da kulawan mala'iku ne sannan zai da muwakkaluna bi kitabati al-amal wanda aka wakilta su rubuta ayyuka sai al-muwakkaluna bil jannati wan nar wanda aka wakilta su dan gadan aljanna da wuta sai al-muwakkaluna bil sahab wanda aka wakilta dan yin ruwan sama ga jimare an fahimta sannan sai al-muwakkaluna bi qabd al-arwah ibadi masu kama ko masu kansar rayukan bayi wa gairi zalika sai ce da wasu da wasu a wannan din ba suna da yawa an gane ko malai ce samaratul imani bil mala'ika amfanin imani da mala'ikun Allah Ala yake cewa na farko fa'idar da ake samu inda mutum ya imani da mala'ika al'ilmu bi azamati Allah ta'ala ake samu ilimi na cewa lallai Allah yana da girman gaske girman Allah wa quwwatihi da karfinsa wa sultanihi da kuma ikonsa fa innal azamatil makhluqi dalilun ala azamatil khaliq wato girman abin halitta yana nuna girman wanda ya halicce shi ko ba haka bane da zai kalli jirgin sama za ki gane cewa lalle dan adam babba ne Allah ya ba ilimin da ya faɗa wala qad karramna bani adama da yayi jirgin sama da yayi jirgin ruwa ko ba haka bane so girman halitta tana nuna miki girman wanda ya halicce wannan halitta wani hadisi an sa yake cewa wannan duniyar da muke ciki tsakaninmu da saman duniya ke shekara 500 haka yake ta ɗaya zuwa ta biyu ɗari biyar ta biyu zuwa ta uku ta uku zuwa ta hudu ɗari biyar biyar sannan ma ya ce wa sum ki kulli sama sum kisan sum shi ne kauri kaurin kowace sama ita ma ta fi shekara ɗari biyar ne kaurinta A tsakanin sama da sama yanzu tsakanin yanzu wannan littattafai ne misali a ce wannan shi ne sama ta ɗaya, sama ta biyu to wannan distance ɗin da ke tsakanin nan da nan cikin shekara ɗari biyar yanzu ba ga sama ta ɗaya nan ba ga sama ta biyu misali to kuma ai tana zagaye wannan kaurin da ya lulluɓa wannan saman ita kanta to kaurin ta shine sun kuɗinta to faɗin tafiyar shekara ɗari biyar na ita ma kowace sama to ɗari biyar biyar so bakwai so goma sha hudu sannan a samansa kuma ruwa ne sannan al'arshin ubangiji yana kan wannan ruwan sannan ya a akan al'arshi annabi ya ce babu abin da ke bayuwa ga Allah na yukan dan adam komai la yakhfa alaihi min amali bani adam shay Allah yana kan <laughs> eh. Allah ce wa kana arshuhu alal ma' al'arshin ubangiji kan ruwa yake na'am ban ji ba ka dauke amma shi sa na jire ina ta kokarin neman abin nan ta amfani da wannan mara su saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana yana da girma kuma ya kamata duk wani ɗan adam ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala ya azzama shi ya darasta shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara kada ya zanto cewa ɗan adam bai san girman Allah ba a halittar Allah kaɗai ya isa ɗan adam ba ni wancan wannan ina ji kuma shi na kunna ba ya zama ɗan adam ya gane girman Allah ko rage muryar ne ai ga shirika a kunne ya kunne yake ya kamata ya dauka yawa to mai saboda haka yana nuna miki girman Allah na biyu shine shukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani adam lalle zai ƙara sa shi ƙara gode ma Allah yadda Allah ya kula da ɗan adam haythu wakkala min ha'ula'il mala'ikatu man yaqumu bi hifzihim yadda Allah ya wakilta waɗannan mala'iku da za su tsayi wajen tsare ɗan adam wa kitabati a'malihim wa ghairi dhalika min masalihim da kuma rubuta ayyukan adam din da ma wasu daga cikin maslahohi na ɗan adam na uku ne mahabbatul malaikaci ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala zaki ji kina son mala'iku saboda lalle abinda suka tsayo akan sa na bautan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya shirya da